الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wato kitabu tauri inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan shi shine darasi na ashirin inda muka kawo ƙarshen fasali na goma sha takwas inda muka kawo ƙarshen fasali na goma sha bakwai an muka ɗan fara fasali na goma sha takwas ko kuma babi na goma sha takwas mun kammala babi na sha bakwai mun shiga babi na sha takwas mun ɗan karanta wani abu kaɗan na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai lokaci mana muka kwana a nan darasinmu da na gabata na ishirin darasi ne da ya ƙunshi karantarwa mai girma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa shi babban manzo ya sani bai iya shirya wanda yake so ma'ana Allah shine ke shiryar da wanda yake so annabi ya yi kwaɗayi na musuluntar abi tsolibi amma Allah bai kaddara haka ba sai mutu yana kafiri iya zambilla wanda a cikin wannan babe mun ji bayanin cewa akwai buƙatar mutum musulmi ya yi amfani da dama biyu da yake da yalwa ta lahiya da Allah ya bashi da kuma yalwa ta wadatar da Allah ya hore masa ya yi amfani da suwa tun gabanin bai dawo yana da na sani ba kuma lokacin ya riga ya wuce kamar wanda ya faru ga abu talibi a iyazan billah to insha Allah subhanahu wataala wannan darasin namu na 21 ko da mun hara buɗe wannan babe za mu sake farawa da shi kan babe na sha 18 inda malam marubuci wannan littafi yake cewa babun wannan babe kenan mai bayanin ma ja'a abinda ya zo anna sababa abinda an maharin kufri bani adam kafircewar ‘yan adam wa sarkin dinahun da kuma abinda an maharin barinsu ga addininsu huwal guluwu shine wuce wuri fi solihina ga sha'anin salihan bayin Allah wannan babe abinda zai muna bayani kenan mafarin kafin cewar 'yan adam da kuma barin su ga addininsu, shi ne wuce wuri game da sha'anin salihan bayin Allah to sai malam ya ce wa Lahi azza wa jalli da faɗin Allah mabuwayi mai girma da yake cewa ya ahlal kitabi ya ku yahudawa da nasara la taghlu fi dinukum kada ku yi guluwi ku wuce wuri game da sha'anin addininku. wala ta Kulu alallahi kuma kada ku yi magana game da Allah maɗaukaki illa alhaq <clears throat> sai gaskiya kakku waɗi komi game da Ubangiji in ba na gaskiya ba. Innamal masihu haƙiƙa almasihu isa ibn maryam ɗan maryam ne ba ɗan allah ba kamar wanda suke cewa iyazan billah rasulullah kuma shi annabi isa manzon allah ne wa kalimatu kuma kalmar allah ce alƙaha da allah ta'ala ya sanya ta ta hanyar umurtar jibril ya riƙa wuyan rigar ita maryam ya kusa sai a samu cikin annabi isa wa ruhun minhu kuma rayuwa ce da Allah ya ƙaga halittarta kamar yadda yake halittar kowace rayuwa sai dai shi Allah ya so ya talice shi da uwa ba tare da uba ba. To malam sai ɗan ƙara mu bayani ya ce abin da ake ce maguduwi shi ne wuce wuri, wuce wuri game da sha'anin girmamawa ta hanyar magana ko ta hanyar kuduri don haka Allah ya hana mu mu ɗaukaka wani taliki fiye da matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Don haka kenan kada mu ba kowa wani matsayi wanda bai kamata ga kowa sai ga Allah. Nan ko da yake ana magana da su a Yahudawa da Nasara game da sha'anin guluwi, da sai malam ya kawo bayanin cewa wannan ya haɗe ga dukkanin al'umma, don ko tsoratarwa ga su al'umma don kasu aikata irin abin Nasara suka aikata game da annabi Isa alaihi salam. Haka don kasu aikata irin abinda Yahudawa suka aikata ga Uzairu. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin littafinsa a yana magana game da su Sara, yana cewa laqad kafarar lazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam waɗanda suka ce annabi isa ɗan maryam shi Allah sun kafirta haka kuma yahuda da suka ce uzairu ɗan Allah na su ma sun kafirta Amma wadda Allah subhanahu Ta'ala ya ja hankalin masu imani cewa alam ya ani na amanu e yanzu lokaci bai yi ba ga muminai an taka sha qulubuhum zukatansu su natsu li da da ambaton Allah wa ma nazala min alhaq da abinda Allah ya saukar na gaskiya sai Allah madaukaki yace wala yakunu kada su mumine su kasance kallabi na utul kitaba kamar waɗanda aka ba littaye na yahuda da nasara min qablu gabanin zuwan su al'umman musulmi fa qala alaihim al'amad sai lokaci yayi nisa ya tsawo tare da su fa qasat qulubuhum sai zukatansu suka bushe wa kathirun minhum fasikun mai yawa daga cikin su masu ficewa ne daga da'ar Allah saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jawo hankalin al'umma ke ya lura da su ya aza su ga shirya cewa la ta tsaro ne kama adaratin nasara na maryam kada ku ɗaɗa ne kada ku yaba ne ku ba ni matsayin da ya sha gabana kamar wada nasara suka yi wa annabi isa ɗan maryam har suka kai ga cewa Allah ne da aka dukkan wanda ya bauta ma wani ba annabi ko ya bauta ma wani waliyi da ba Allah ba to ya riƙe shi matsayin Allah kuma ya yi kama da nasara a cikin shirkarsu aka ya yi kama da yahudawa a cikin wuce wurinsu nasara sun wuce wuri aka yahudawa ma su ma sun yi sake sun san cewa uzairu ba ɗan Allah ba ne amma kuma suka dawo suna da awar cewa ɗan Allah ne a Allah sai ya ba da labari game da suna Sara yadda suka riƙe annabi isa Allah maɗaukaki ce malmasi masihu ibn maryam annabi isa ɗan maryam bai kasance ba illa rasulun face manzo ne gina Allah ya karyata su da suke cewa annabi isa ɗan Allah ne ya zambilla sai Allah maɗaukaki ya ce qad khalat min ƙablihin rusul wanda wasu tarin manzanni sun wuce gabanin zuwansa wa ummuhu siddiqa uwar annabi Musa annabi Isa ita ce Maryam wato siddiqa ce tana da matsayi na irin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kana ya kula da tsa'am annabi Isa da mahaifiyarsa duk sun kasance suna cin abinci don haka annabawan Allah suna cin abinci aka siddiƙai suna cin abinci Da haka kenan wannan ya nuna su bayan Allah ne ba waɗanda ake bautawa ba Aliyu ɗan abin ɗalibi Allah ya ƙara masa yadda da ya samu ‘yan shiya sun yi ɗagawa sun wuce wuri suna cewa shi Allah ne, to da abin ya kai inda ya kai wasu daga cikinsu ma sai da ya ƙona su da wuta. Abdullahi ibn Abbasin Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce, To, shi abin da ya fahimta, ba a ƙonewa da wuta, amma dukkan wanda ya ɗau matsayi irin na ‘yan shi'a yana zagin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam da aibanta su, to yana ganin a kashe shi da takobi ba tare da an kone ba. Wannan kuwa saboda wata rana, annabi sallallahu Alaihi wa ya ba da labarin wasu mutane biyu ya ce duk inda an ka gane su a kone su sahabbai sun yi wufsu ta yi sai ya ce ku tsaya ni na ce da wane da wane in an gane su a kone su to in an gane su a kashe su saboda ba mai azabtarwa da wuta in ba ubangijin wuta ba shine Allah to wannan abin da ya kai Aliyu dan Abi ɗalibi damuwa har ya kai ga kone su ai bacin rai ne na cewa suna cewa yanzu ma shi Allah na lokacin da bai yadda shi Allah ba ne sai suka ce rafadnaka su ne ake ce marawa fidawa sun kakkaɓe shi ba su yadda ba tun da shi bai yadda Allah ba ne a gani ko aliyu ɗa'abi ɗalibi na daga cikin kulafa'un rashidun su hutun nan abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhu ajma'in sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falala da martaba da ɗaukaka da matsayi na aliyu ɗan abi ɗalibi lokacin da ya bashi tuta yace ce ka je a hankali har sai ka sauka a farfajiyarsu ka kiraye su da cewa su ɗayanta Allah da bauta wannan hadisin ya nuna Allah da manzon Allah na son aliyu aliyu yana son Allah da manzon Allah kuma yana cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam masu girma kuma bashi tare da ƴan shi'a duk da suke yi na suna son Aliyu suna son Fatima da awata wadda take ta ƙarya wanda ƙarewa da ƙarau su suka kashe Yazidu bin Muawiya idan ka karanta littafin Hikba zaka ga yadda suka yi suka kashe Yazidu am Hussein wanga Hussein da suke cewa ya Hussein suna kashe shi to amma kuma yanzu babu wanda suka ji da shi in ba Hussein ba ya Hussein amma sun mai shi kamar Allah amma ƙarya na kuma suna kashe shi amma in kana son ka gano haka ka samu littafin hikba sai ka karanta za ka ga da suka yi suka kashe a Hussein radiyallahu anhu to malam ya ce wa fi sahihi ya zo a cikin sahihul Buhari an ibn daga Abdullah Abbasin, Abbas radiyallahu anhuma Allah shi kara musu yadda shi da mahaifinsa fi qaulillahi ta'ala a cikin fadin Allah madaukaki da yace wa qalu sai suka ce na Allah yana bada labarin abin da ya faru a lokacin Annabi Nuhu alaihi salam wa qalu sai suka ce la tadarunna alihatakum kada ku bar allolinku wala na waddan kada ku bar gumkin waddu wala suwa kada ku bar gumkin suwa wala gusa. kada ku bar gumkin yagusa wa ya'uqa kar ku bar gumkin ya'uqa wa nasra kar ku bar gumkin da ake ce ma nasra wanda idan muka diba wannan aya tana a cikin suratul nuh aya ta 23 qala sai a shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayani cewa hazihi asma'u rijalin wannan sunaye ne na wasu mazaje salihin salihai a sunayen bayin Allah ne salihai wannan da ake ce mawaddu da suwa da Yagus da Ya'uq da Nasara sunaye ne na bayin Allah na gari min qaumi Nuhin daga cikin mutanen Annabi Nuhu alaihi salam falamma halaku lokacin da suka rasu su wayannan bayin Allah aw shaytan sai shaydan yayo aike zuwa gare su yayo musu aike ila qaumin zuwa ga mutanen su. anin sibu ila majalisim ya ce to waɗanda bayan Allah da kun ka gani suna ɗa'a ga Allah suna biyayya ga Allah suna girmama Allah salihan bayan Allah kuma su rasu anin sibu ko kafa eh, anin sibu ko kafa ila majalisim zuwa ga wajajen zamansu allati kanu yajlisuna fiha wajajen da suke zaunawa me za ku kafa ansaban ku kawa gumaka ma'ana ku yi mutum mutumi irin nasu kamar irin gumkin waddu sai a yi wanda yake kala da shi ma'ana wanda aka ce ma waddu sai a yi gumki kamar shi haka suwa haka ya gus haka ya uk haka nasra ko wani sai a yi mutum mutumi kusa da kabarinsa to haka shaidan ya kawata musu su yi Wasan sammuha bi asma'ihim kuma ku ambace su da irin sunayensu fa fa'alu sai suka aikata haka kamar wanda shaidan ya bukata walam tu'bat amma shaidan bai ci nasara ba na ta ma waɗannan gumakan hatta iza halaka ula'ika sai da wa'incan bayin Allah waɗanda suka yi mutum mutumin suka rasu sai da suka rasu su wa’yan ga bayin Allah da suka yi su wani siyar ilmu aka manta da ilimi ka yi ma masu magana wace don Allah su bayan muna magana wani siyar ilmu aka manta da ilimi shi ke na yanzu waɗanda na yi mutum mutumi sun rasu kuma an manta da ilimi Ta shi ke kenan obidak sai aka kama bauta ma waɗanda gumata. wanda imamul buhari ya ruwaito wannan hadisi a cikin littayensa hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari tara da ashirin sai dai nan mala abin da ya kawo mana bai zo da hadisin gaba ɗaya ba wannan asar da abdullahi ibn abbasin ya zo da shi to imam al-bahari a ko wannan ruwayar da malam muhammad bin Abdullahi ya kawo ya dan takaita shi malam muhammad bin Abdullahi? abinda lafazin hadisin ya zo a cikin buhari shine an ibn abbasin sarat awsanun daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yarda. wasu gumaka sun kasance allati fi qaumi nuhin waɗanda a cikin jama'ar annabi nuhu fil ardi sun kasance ga larabawa ba'adu bayan shudawan mutane annabi nuhu sai larabawa suka zo sai suka tarar da wayannan gumaka da aka yi na mutum mutumi a kusa da kaburburan wasu bayin Allah salihai amma waddu amma gumkin waddu fakanat li ta kasance ga ƙabilar da ake ce ma kalbu bidawmatu jandal bangaren waɗanda suke a bangaren dawmatu jandali wa amma suwa shi kuma gumkin suwa fakanat ya kasance li huzailin sai zamana ƙabilar huzail suna biyar gumkin suwa wa amma ya gusu gumkin ya gusu bakanat li murad su kuma murad su suke biyar gumkin ya gusu thumma li bani gutaifin bi jurfin inda saba sannan wasu da ake ce ma bani gutaifin da jurf inda saba wa amma ya wai ma'ana duk suna biyar gumkin ya gusu waɗanda? wa amma ya shi ya uku dinnan gumkin da aka yi na mutum mutumi fa kanat li hamdan yana ga kabila hamdan na larabawa suke biyarsa wa amma nas amma nasaru gumkin nasaru fa kanat li a humairin li ali dil kala asma'u rijalin salihin waɗanga gumakan da aka yi larabawa ko wace kabila sun zaɓi guda suka riƙa har suka kai yawan adadin gumakan ga wanda sunaye na na mutane na gari fi ƙaumi nohin a cikin mutanen annabi nuhu har zuwa ga ƙarshen ruwa dai amma shi malam ya ɗan ɗebo abin da ya ɗebo ya kawo mana bayani almuhimmu na abin da ya kamata mu lura da shi bayanin da malam ya kawo mana mun san abin da ba mu sani ba dole. da muna karantawa a cikin suratul nuh wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la sawa wa yaghus wa ya'uq wa nasara wa qad adallu kathira to amma gashi malam ya kawo mana bayanin waɗanda sunaye da muka jiya a cikin alqur'ani sunaye na na wasu bayin Allah salihai a cikin jama'ar annabi nuhu a lokacin da Allah ya karɓe rayuwarsu sai mabiyansu shaidan ya kawata musu cewa kowane ɗaya daga cikin waɗannan salihan bayin Allah ku gina mutum mutumi a kusa da kabarinsa sai ko suka yi wa shaidan biyayya suka gina waɗannan kabarbarra lokacin da suka rasu su waɗanda suka gina waɗannan gumaka kusa da kabarbarra to mabiyansu sai shaidan ce ai ba ku sani ba waɗanda suna allolin kawai ku ci gaba da bauta musu sai suka ci gaba da bauta musu kenan idan ba mu mance ba abinda asalin abinda babe ka kira ma a anna sababa kufri bani adam abinda ya zo mai bayani akan mawarin kafirta yan adam wuce wuri game da salihan bayan Allah wa qala ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim yace qala ghayru wahidin min as-salaf da mutum guda daga cikin magabata ya ce lamma matu lokacin da su waɗancan bayin Allah na gari suka rasu a kafu ala quburihim sai waɗannan mabiya suka zo suna lizimtar kaburburansu suna zama inda kaburburansu suna tunawa da su wato salihan bayin Allah ne sun masauwaru ta masilahum sannan suka yi mutum mutuminsu sun matsala alaihimul al'amad sannan zamani ya yi musu tsawo lokaci ya tahi ba a abaduhum sai suka kama bautata musu lokaci ya yi tsawo waɗanda suka yi gumakan sun wuce waɗanda na biyo baya sai shaidan ya yaudare su ya tura su a kan cewa su kama bautata musu wa'an umar an karɓo daga umar an na rasulallah haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah. ya ce la ta ne kama aɗaratin nasarar na maryam kada ku ɗaɗa ni kada ku yaba ni kada ku ma ni kamar wada nasara suka ɗaɗa annabi isa ɗan maryam inna ma ana abdul kawai ni bawa ne ma'ana abdullahi wa rasulu ni bawan allah nake faƙulu abdullahi wa rasulu ku ce mini bawan allah manzon allah akhrajahu wannan hadisin Imam Buhari da Muslim duk sun fitar da wannan hadisi Ina ya nuna hadisi na wanda yake ya tabbata ya inganta shi Umar dan hatta Allah ya ƙara masa yarda yana da kinaya ko laƙabi da ake ce masa bin naufal ana ce mishi bin naufalin ta wanda a laraba kamar da muka sani ana ta danganta wane dan wane wane dan wane wane dan wane musamman idan ka bibi riya a abin nan ruwaya da ta zo a cikin riwaya a cikin riyadu salihin za ka ga an kawo dangantakarsa har wurin wuri goma abinda an mafifita daga cikin al'umma daga cikin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ka cire Abubakar wani nahi to sai Umar radiyallahu anhu idan ka ɗebe Abubakar a cikin gungun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to za ka ga wani nahi cikin su Umar kuma yayi jagoranci ga halifancin annabi sallallahu alaihi wa sallam na lokaci mai tsawo kamar shekara goma yana matsayin khalifa na annabi sallallahu alaihi wasallam don shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi hijira a bayan Allah ya aiko shi yana manzon Allah ya zauna na tsawon kusan shekara goma sha uku a makka sannan ya koma madina ya yi shekara goma inda bayan shekara goma da wasu ‘yan watanni Allah ya karɓe rayuwarsa, to shi kuma a a kama wadda nace shekara goma ya yi shi a nadi sallallahu alaihi wasallam ko a madina sha uku su ne a makka to shi umar gaba ɗaya idan ka lisa wa jimla na rasuwarsa ya rasu ne a hijira tana da shekara ishirin uku sannan Allah ya karɓe rayuwar Umar Allah ya ƙara masa yadda. Da wannan kenan to shi ne Umar kan hatta bayanin da Umar yake yi ko kuma ya kawo na wanga hadisi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kada a wuce wuri game da sha'anin manzon Allah. Kada a bashi matsayin da ya wuce matsayin da Allah ya bashi kamar a ce a bauta masa ko? Mhm. Malami ya ma ya yi bayani cewa da ma da atun nasara fi nabiyihim ka bar abinda nasara suka ce game da ba annabinsu ko annabawansu kaga sun ce uzairu dan Allah na sun ce annabi isa dan Allah na shi dai annabi isa abin da yasa suka ce dan Allah na don an haihe shi babu uba kuma an saba yin ciki sai ya yi wata tara gashi an yi ciki cikin gwargwadon awa biyar misali kamar kare bakwai na safe zuwa sha biyu rana an haihe shi da wannan shi ya ɗebe su suka yi ɗemuwa suka ɓace suka ce ɗan Allah na su kuma uzairu an somar da shi ya yi kwana ko lokaci mai tsawo shekara ɗari yana kwana kamar ya mutu sai Allah ta'ala ya tayar da shi shi ma nan ma sai suka yi ɗemuwa suka ɓace suka ce uzairu ɗan Allah na kenan yahudawa sun wuce wuri aka nasara ma sun wuce wuri game da waɗannan annabawan nasu Muma al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam an hana muna mu wuce wuri mu yadda annabi bawan Allah ne manzon Allah ne ehen abinda aka kawai aka ba mu dama ka samu ka ce don Allah don son manzon Allah wannan ba laihi ina ba don Allah don son manzon Allah saboda Allah ta'ala ya ce kuli in kuntum tuhibbuna Allah kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu in dai har son Allah ce musu haka fattabi'uni ku biyo ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku don haka kenan son manzon Allah wajibi na kuma ibada na don haka zaka ce don Allah don son manzon Allah baka yi laifi ba amma ka ce don Allah don albarkar manzon Allah wannan kuskure na don ba a ba da dama ba kuma kowa ya san manzon Allah na da albarka babu ma wani mai albarka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam lokacin da annabi yake da rayuwa idan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya cire riga ce an ka wanke ta mutane za su sha ruwan don Allah ya warkashe su da miyon manzon Allah sallallahu alaihi sallam duk mutane za su ɗauke ne su canji don samu waraka amma babu wanda ya samu wanga in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi sallam shi ma da halin rayuwarsa yanzu bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai yi a kyale mu zo mu ɗebo ƙasar kabari ba ta annabi ko kaga ita war mumine Allah ya ƙara mata yadda ta ce a ta kawo bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya tsine wa yahudawa Allah ya tsine ma nasara kamar an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan me sai yace ittakazu qubura anbiya'ihim masajid sai rike kaburbura annabawan su matsayin wurin sallah eh walau la zalika ita uwar mu'mina ita ce ba don haka ba ubriza qabruhu da na bari an yi kabarin annabi bayyane to amma da aka ga cewa yanzu in manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam aka binne shi inda mutane suke da damar zuwa to za a kama ko dai zuwa don bauta makabarin ko don zuwa yin sallah ko don zuwa ɗibar ƙasar to da ya rasu sai aka gina kabari cikin ɗakin aisha radiyallahu anha sai aka kulle ƙofar an ka gine ba wanda adda damar zuwa inda kabarin wani bayani na nuna cewa an ƙara wata gina baya kuma kamin dai inda ya kawo yanzu yana nan cikin masallaci an gine shi an kange shi ba za a bar wani ya sadu da kabarin ba ballantana ma ya ɗebo ƙasa da wannan kenan don ana sai muna kaffa kaffa da hajjara akan kan mu shiga abinda za mu rabuwa da Allah don haka babu shakka tara da damar cewa don son manzon Allah kuma baka yi laifi ba amma duniya kowa ya kwana da sanin babu wanda adda albarka irin ta annabi shi ya kai wajen in ka kare ba sai an yi tsori ba idan ya daidaita hannuwan ya shafa hannu ne da yake da yawan albarka sai kawai hannu ya koma daidai ta gani ba wai sai an yi tsori ba nan sai an yi wa Allah an yi a'a kawai da ya shafa sai Allah ya daidaita hannu ya koma daidai sannan wani ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kai imani ni manzan Allah ne ya ce ba zan yi imani ba sai wancan iccen ya zo ya shaida kai manzan Allah kake sannan zan yadda kuma iccen yana da nisa sai iccen ya tsago ƙasa ya taho gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shaidun annabi manzan Allah ne sannan wancan ya yi imani da Allah na gani ko ko tittirin da binon da annabi yake yin kutuba a kan shi da aka sassaka mishi mimbari aka aje sai annabi ya zo ya hau mimbarin da ya hau kututturin da yake hawa na da dino ba sai aka je yana ana jin sautin kuka kamar na yara kamar kukan rakumi a kowa yana mamaki cikin masallaci sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya aza hannu ne saman kututturin kamar yana lallashin sa sannan ya ruma to kaga kowa ya sa annabi na da albarka ko to amma dole mu bi abin da Allah ya ce yawa ba a bauta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bar shi ga matsayin da Allah ya bashi da qala sai ce qala rasulullah ko kuna tsallake yawa wa qala yace qala rasulullah manzon Allah yace sallallahu alaihi wa sallam iyyakum kashedinku hattaraku annabi ne mana gargadi wal da wuce wuri fa inna a ahlaka man kana qablakum kawai abin da ya halaka al'ummomin da suka gabace ku al wuce wuri ma'ana a ba mutum matsayin da bai kai ba kamar yanzu misali za ka ga munan jama'a da muke rayuwa nan sakkwato ko za ka ga kana iya zuwa ka zuwa ka ce kana da ɗan littayin isra'i da mi'iraji na mujaddadi ko babu kaga an kwatanta shi da wa da tunda shi annabi Allah ya yi shaidu su bi hanan labi asara bi abdi lailan min al-masjid al-haram ila al-masjid alladhi aqsa barakna haula alladhi barakna haula to amma mu ne yanzu wanda ka cewa isra'i da mi'raji na mujaddadi ina shi babu amma mun yadda fa mujaddadi bawan Allah na babba kuma yayi mu addinin musulunci hidima amma ba mu bashi irin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan kenan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana muna mu yi guluwi mu wuce wuri game da sha'anin aƙida mu wuce inda aka tsaishe mu ya hana mana kada mu yi haka nan aka ya hana muna mu yi guluwi game da abin da ya shahi sha'anin ibada irin yadda aka ce mu yi mu tsaya nan mujaddadi ya ba da labari a littafinsa wani bawan Allah da ya ji labarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mutumin da ya ƙare sallah ya su bihanallah talatin da uku, alhamdulillah talatin da 33 Allahu akbar uku, ya cika ɗari da la'ila ilaha illallah da dahu la a zuwa ƙarshe to za a gafarta masa zunubansa ko da sun yi kunhan teku yawan kunhan teku kuma muna ganin yadda teku take bunƙasa a sai ce to ai tun da dai talatin da uku uku na bari ya zanka kai ɗari ɗari shi ɗari ɗari zai kama in dai mai talatin da uku zai samu wanda. to sai yana na yana yin ɗari ɗari sai ya kwanta ya yi mafarki cewa ya mutu alkiyama ta tsaya ga mala'iku sun zo suna ba da sakamakon wanga tasbihi da ake yi bayan ƙara sallah suka raba aka ba kowa suka mako ba su ba shi bai mun zai ca ah, to ni ba ku ba ni ba suka ca ah, to kai ya kake naka ya ce waɗanda talatin da uku uku suka yi na kowa an baya suka magone ni kuma ɗari ɗari nake amma ga shi ba ku ba su kun su ina komi ba ka da wurinmu ba haka annabi ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin wannan hali sai ya farka kawai ya yi rigita ya tsorata sai ya koma a kan su'aba kaga kenan akwai wuce wuri ga ibada ko yawa an ce wanda baya da lahiya an masa rangwame ya yi taimama ya yi sallah to amma shi lalle bai yin taimama kaga ya wuce wuri tunda bai da lahiya Allah ya ce yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra to sai yayi taimama ko da bai son taimama tunda Allah ya hura sai yayi abishi ko yawwa to haka nan ga mu'amala ba a san mu wuce wuri kila kana da makwabci ba musulmi na ba sai da mana kana zamantakewa da shi maras kyau kaga nan ma an yi guluwi an wuce wuri tun da manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya yi makwabtaka da wanda ba musulmi ba kuma ya kyauta mu kamata ya ma musuluncin kai ya nuna ma wanda ba musulmi ba addinin musulunci addini na nagari kenan baka yaudara tai baka ha'intarsa zaka tausaya mai kuma ka taimaka mai ai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya yi bayani a hadisi cewa dukkan abin da adda anta danya mai rayuwa kenan idan ka agaza mishi Allah yana baka lada ko walau ko da ba musulmi na ba zama ne ba musulmi ba bai dauke shi daga zama bawan Allah ba yawa idan ka agaza mai to sai Allah ya baka lada kai kai don Allah ba wai ka ce miki addinin shi din ba haka nan kuma an hana muna wuce wuri game da abin da ya shahi a ɗabi'a kamar abubuwa na ɗabi'a haka kamar al'ada amma ba wai irin waɗanda al'adodi da suka saba mu shari'a ba eh kamar misali yadda aka saba idan mutum zai yi gida na aure ana so ya daidai gwargwadon ƙarfinsa to amma shi da ya zo can sai ga wani bawan Allah ya yi gida an yi kicin an yi toilet an yi sitirum an yi duk dining hall da komi abin ya zama step content kowa na son ɗaya zai shige kuma ya ce iri zai zai da ya yi guluwi bai da hali ba eh? madadin ya yi ɗan gida daidai azanci yadda zai samu ya aure sai ya shekara goma yana ginin gida bai kare ba kaga ya yi guluwi amma idan ya yi na daidai ƙarfinsa wannan al'ada kenan bai wahanda kai ne ba sai ya aure ya zauna da bayan Allah ya kawo arziki shi kenan sai irin wanda ya kaso ko wanga shi abin da muke wahalar da muke ciki kenan yau Allah ya ba wanga wadata yana da mota yana da gida yana da kudi a banki ka ce wai dole sai ka sai ka samu irin nashi Allah ya ce na fifita sashen annabawa akan sashi annabawa ma wani ya yi wani to da yaya zaka cewa wai dole yanzu duk matsalar mu shi na dole kuwa sai yayi kudi <laughs> ba shi yasa ana ta kashe mutane ba to mutum dole sai ya yi kuɗi kuma bai da su sai ga miyagu suna ɗaukar makamai su abin da sai a ce a kai to Allah zai mu je ba wani abu na ba, sai a gayyace shi kenan sai ya bi kawai kowa ya yadda da rabon da Allah ya azami shi sai ya huta da ka yadda da matsayin da Allah ya baka ka huta baka da wani bakin ciki cikin rayuwa a'a kaka kalli Allah ya ba wani kai damuwa a'a Allah ne so ya bashi kai kuma gwargwadon abin da Allah ya baka kadiba na kasanka kaga sai mu zauna lahiya don haka ya kamata musulmi mu zama Allah shi ba mu iko mu zama haka wali musulmin ruwayar muslim an ibn mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ruwaya imam muslim abdullah dan mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace halakal mutamatti'un masu wuce wuri sun halaka guluwi kenan ga daidai inda aka tsere mutum sai ya tsallake wurin ya kai wurin da ba a kai shi ba eh, ya wuce wurin to ya halaka annabi ya haɗe haka hassau uku mai yawa idan ka ga annabi ya haɗe abu hassau uku yana nanatawa don mu ga girma abin da laifi ne eh, bai kamata ko mina na mutum ya wuce wuri ba za ka ga wurin nasiha ma akwai wuce wuri kila kuna zaune cikin sahun sallah an yi ikama sai wani ya kuskure cikin jama'a sai ka ce mai kaiwa ne ko kuma kai Mallam ba a haka kaga kawai sai shedan ya wura hanci ne akan bai yadda da nasiha ga dan kai baka gama hanya ba ka wuce wuri wurin wannan nasiha ko amma da zai gama sallah ku yi ta waje ka dan lallashe shi ka bashi hakuri ka roke shi ya baka dama ka dan tunatar da shi sai babu wanda ya sani sai abin ya zama mai sauki ya karba tunda ana ta samun irin waɗanda matsaloli ko ko kuma kawai wani dan ɗaya kaifi da zani sun yi mai yawa sai ta zo ɗayan zai wuce mai shigo da takalmi cikin masallaci ya ce sallah zai yi ko ba mutum aka yi wai yin sallah da takalman ba amma kuma duk abin da zai sa al'ummar musulmi su zama abu guda babu saɓani to su tsaya a kashi tunda yin sallah da takalmi ba wajibi na ba illa ya tabbata annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallam in kana son kai ma ka yi to ka je ka so sabbin takalmi ko waɗanda ba su da koli sai ka shigo masallaci ka aje abinka ka yi sallah ba wanda zai zalle ka amma takalmi da kazamta da sauransu kuma ga wuri bara kalla an gyare ka ce zaka zo ka taka shi kaga sai a samu matsala to irin wanga zaka ga ana ta samun matsala ko a raba masallaci ko don waɗanda ba su da sufil istar guluwi dai nan dai muna magana duk abin da ya shahi akan wuce wuri Allah shi ba mu iko akan mu tsaya inda aka tsaye shi kila lokaci to in don minti biyar insha Allah kamata ya rubuta ko kan muhara dan in mun shiga masail na za mu shiga to insha Allah kamata ya mu zama masu bin rufusa ta Allah rangwamin da Allah ya yi mana ba mu zama masu tallafa mu kanmu ba kamar wanda zai yi tafiya ga azumi an ba shi sauki ne ya ci abinci ya ci aka ina ni ban ban aji azumi ni sai na yi shi ko da Allah yana wani yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra haka wanda ya ga mutum na cin abinci ga azumi ya ce ah wai ji musulmi na cin abinci kaga ba wancan musulmi a abin tambaya ba shi don bai tambaye shi uzuri ne ba yana yiwa yana da rashin lafiya da bai iya azumi yana yiwa matahi ne to wannan kenan malam salihu al-usaimin Allah shi mishi rahama ya kawo cikin littafin riyadus salihina yana bayani ya ce kamata ya idan idan ga ɗan uwanka musulmi yana jaye da mota akwai mace gidan gaba ga shiga ta suna tahiya kuma kai baka san wace ta ba to kai ka ɗauki cewa mata ta ta kaga ka san mai alheri ko ya yi ka ce ka gawa ne da wata don da ka ce na gawa ne da wata kasa shi zargi ko? Mhm. Shesa maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yana bakin kowane masallaci tare da matarsa yana itikafi ta zo wurin gaishe shi sai ga wasu mutane guda biyu sun kai wuf su wuce suna sauri sai ya yi musu haka ala risili kuma ku dakata ku dakata ni ni na Muhammad Abdullahi wa Rasul ni na bawan Allah manzo Allah ni na annabi Muhammad wadda ko mata ta tawanci. suka ce subhanallah ya ce a shedan yana kwaranya cikin jinin cikin mutum kamar wanda jini ka tafiya. ina jin tsoron shedan ya jewa muku wani abu na sharri a ce an wuce an ga manzon Allah tare da wata mata to wata mata ta to ka gani ko Allah ka sa mu zama masu zaton alheri ga kanmu kuma mu zata ma ƴan uwan mu alheri Allah shi muna muwafaka ya azamu ga abin da as-sawaba waɗanda a shirya cikinmu waɗanda Allah ya aza ga shirya Allah ya ƙara shirye shi su waɗanda kuma suke a kan karkata Allah ya dawo da su bisa ga shirya da sawaba waɗanga da ka kame bayan Allah suna cewa a ba su kuɗi Allah ya shirya su Allah ka cusa musu shirya Allah ka cusa musu shirya Allah ka raba su da wanga mugun aiki su dawo bisa ga sawaba babu wanda aka sanya halaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك